لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tofatul hukam na alƙabi abubakar al'andalas yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da tara kuma za mu tashi babu sulhi wa ma abin nan na ji muna cikin babu sulhi wa ma ta'allaqu bihi za mu tashi inda malaka cewa faslun walil abi sulhu alal mahduri mahjuri walau biduni haqqihi al ma'thuri in khashiya al fawta ala jami'i ma huwa bihi yatlubu man qad qasama ah, malaka faslun amma duk fasalin ɗaya ne da na baya fasalin da ke bayani a kamun da ya shafi sulhu yace walil abdi sulhu ya halatta uba ya yi sulhu alal mahjuri ga wanda yake karkashin renonsa ko ɗansa ko ‘yarsa walau biduni haqqihi ko da da da bai kai haƙƙinsa bane ne almasuri wanda ke manta da shi wato idan akwai rikici tsakanin wani mutum ko ai wani yaro karami ko wani sahuhu wani wawa wanda bai zai iya faɗa ya karbi haƙƙinsa ba to ubansa ko babansa yana iya tsayawa a matsayinsa har a yi sulhu ya karbi ainihin haƙƙin ɗansa ɗin amma da sharaɗin in khashiyal fauta ala jami'i ma huwa bihi zai iya sulhu ɗin akan haƙƙin ɗansa walau biduni haƙƙihil ma'suri ko da da abin da bai kai haƙƙinsa bane kamar sai haƙƙinsa dubu ɗari ne sai sulhu da shi aka abin da bai wuce dubu hamsin ko sittin ba uba yana da wannan daman amma da sharaɗin in khashiyal fauta ala jami'i ma huwa bihi lubu in khashiyal fauta in yaji tsoron kubucewa ala jami'i ma huwa bihi a bisa dukkan abun da da shi ne ya lubu man kan yake neman wanda yake jayayya da shi wato ta yadda idan bai yi sulhun bai ya karbi abun da bai kai haƙƙin ɗan saɗin ba to kuma za a iya rikawa gaba ɗaya to sai karɓa ko da bai kai haƙƙin ɗansa ba na akwai matsala guda biyu matsala na farko uba yana da daman ya tsaya a matsayin a matsayin ɗansa idan yaro ne ƙarami shine ake cewa mahajuri wato wanda bai zai iya sarrafa dukiyansa ba sai da izinin babansa ko kuma ya zama safihi ya zama baligi ne amma wawa ne bai iya sarrafa dukiya ba wani yana karkashin takunkumin wato ainihin babansa to babansa zai tsaya a matsayinsa ya kwato masa wani haƙƙinsa ko da ta hanyar sulhu ne ko da ta hanyar sulhu ne zaka almahajur shine wanda aka sa takunkumi abin da ya shafi harkokinsa to yaro karami wanda bai balaga ba mahajuri ne sai abin da iyayensa suka yi ko da dukiyan tasa ne ko da kaddara ya gada bai zai iya kashe ta yadda ya ga dama ba haka wanda bai da wayo zai barnata dukiyan ko da ya balaga shi ma mahajuri ne an sa masa takunkumi sai da izinin babansa ko waliyansa to uba yana iya tsayawa a matsayinsa ya je nema wa ɗansa haƙƙinsa idan an samu haƙƙin gaba ɗaya aka yi sulhu da wata ƙadara wanda take daidai da haƙƙinsa shi nan ba a iskali a ciki kama ce yana bin dubu ashirin ne sai aka karbi wani rago wanda kiman sai aka dubu ashirin ko aka karbi buhun wake kiman sai aka dubu ashirin wannan babu iskali a ciki ba tare da wani sharaɗi ko za a ji tsoron kubucin abin ko ba za a ji tsoro ba to haka nan kuma ya halatta ya yi sulhu ɗin ya karɓi wata ƙadara maimakon dukiyar ɗan nasa wanda ba ta kai abun da ɗan yake bi ba amma wannan da sharaɗi sharaɗi ya zama ana tamanin in bai karɓar ba akwai zaton za a yi biyu babu ma bai samu wannan ɗin ba ko bai samu haƙƙin yaron cikakke ba to in an ji tsoron kukucewan abun to zai iya karɓan abun da bai kai haƙƙinsa ba Kamata yana bin dubu ashirin sai a bashi buhu masara bai wuce dubu goma sha biyar ba sai ya haƙura da wannan yana bin dubu hamsin a bashi ragon da bai wuce dubu talatin ma to zai iya karɓa in ya ji tsoron kubucewan haƙƙin gaba ɗaya to ta zai ji tsoron kubucewan haƙƙin gaba ɗaya kamar ya zamana shi yaron ya ce yana bin mutumin bashi shi kuma mutumin ya ce sam yaron ba abinsa bashi yaro ya kawo shaidu bai da shaida kaga in baka da shaida kan shikenan za a ce ya rantse ne kama hanyar sai tafi alƙali zai ce ya rantse kama hanyar sai tafi to kai uba ya ka ce a ai sulhu ko shi yake mi ai sulhu to anan za ka iya karɓan ko da haƙƙin da bai kai nasa ba shikenan a bashi a matsayin nasa ko da zai asaran wani bangare na haƙƙinsa saboda mai saboda ba shi shida ne tabbatar masa da cikakken haƙƙinsa amma yana da shaida da zai tabbatar masa da cikakken haƙƙinsa to ka karɓa masa cikakken haƙƙinsa ko kuma ya zama na akwai shaidan shi ne sababi na biyu ya zama na akwai shaidun amma shaidun ba sa kusa suna can wata nisan duniya ba sai da za a gaya musu ma cewa ana bukatar su ba ko ko ba za su zo ba shi ne na wannan sai ka karɓi ɗan abin da ka karɓa saboda shi ma za a ce rantse ne ya kama hanyar sai tafi kaga shaidun nan in ba su dawo ba shikenan an yi biyu babu ne to kaga nan an ji tsoron kubucewan abin da ake nema to ko da abin da bai kai haƙƙin yaron ba baban zai iya zai iya yin sulhu duk da cewa ba haƙƙinsa ba ne amma zai iya sulhu da abin da bai kai wato bai kai haƙƙin yaron ba to amma idan akai wannan sulhu ɗin sai kuma ya zamana an yi da abin da bai kai haƙƙinsa ba amma kuma babu wayannan sharuɗin gaba ɗaya ba wai babu shaidu ba akwai akwai shaidu da wannan yaro in ya girma zai iya neman haƙƙinsa cikakke ko kuma in wawa ne in ya zama da shi ya zama mai wawa zai iya neman haƙƙinsa cikakke domin babu hujjan da zai sa a bashi abin da bai kai haƙƙinsa ba tunda akwai shaida akwai shaida amma in dukiyar baban ne sai ya yi yadda ga dama wannan haƙƙin zane ga dama ba ita kyauta ma amma na dukiyan ba nasa ba ne na ɗansa ne so ba yana iya tsayawa yana iya ya yi sulhu abin da ya shafi haƙƙin ɗansa idan ya yi da'awan hakan to haka nan aka sin haka ma inda a ce ɗan ne ake tuhuma wani ya ce yana bin sa haƙƙi sannan ma baban zai iya tsayawa ya sulhu ya ba da wani abu a maimakon haƙƙin da ake bin a bin ɗansa ne ko daidai da dukiyarsa ko wanda abin da haƙƙin da binsa ko abin da bai kai ba da yardan wancan sai a yi sulhu shi kenan an fita daga wannan wato matsala ɗin da haka ba sai an jira yaron ya balaga ba ba sai an jira wawan ya yi wayo ba don matsalan ta ƙare kawai ya ce wa hawa ka mis ah, in kashiyar foto ko mun gama da wannan yace wal bikru to kasu ha huna bi afihi min mahriha ha al bina walil wasiy sulhu amman qad hajar yajuzu illa ma ghamlin aw darar wal budurwa wahdaha ita kadai kasu ha huna ana kebance ta anan bi afwihi da afuwan baba an mariha daga sadakinta qabla bina idan an sake ta kafin a sadu kafin a tare wato idan mutum ya auri yarinya budurwa amma sadakin bashi ne dubu hamsin bashi kafin ya tare da ita sai ya sake ta to a nan ta ci rabin sadaki to amma tana da daman ta yafi rabin inda a ce ta mallaki hankalinta amma ba ta mallaki hankalinta ba budurwa ce ba zaura ba ce ba ta mallaki al'amuranta ba to a nan uba yana da daman ya ce ya yafi sai ya yafi ainihin wannan rabi din ya ce zai rike dubu hamsin din gaba daya saboda baba yana tsayawa a matsayin a matsayin yarsa budurwa haƙƙinta bai kai abin nan ba ta kai ta yafe wannan haƙƙin ba sai izinin waliyinta amma inda ba zawara ne ta da damanta ta ce ta yafe ita ce ta yafe wannan ta yafe wannan haƙƙi ne so da aka budurwa wanda aka sake ta kafin a sadu da ita to babanta yana da daman ya yafe rabin sadaki da da ake binta abin nan da take bi amma in bayan an sadu da ita ne ko bayan mutuwa shi mijin ya mutu to wannan baban bai da dama ya ce ya yafe sadakinta domin idan ya sadu da ita ya tare da ita ta ci sadaki cikakke idan ko mutuwa yi nan ma ta ci sadaki cikakke saboda almautu kaddu kuli mutuwa kaman saduwa ne saboda haka tun da haka ne dama sadakin ta cikakke ne ya ba ta cikakke ba rabin sadaki ba ne amma in kafin a sadu ne wannan ana da daman a yafe rabin domin dama rabi ne haƙƙinta wannan saboda fadin ubangiji ta'ala wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faraftum lahunna fariida fa nisfu ma faraftum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ubangiji ta'ala yake idan kuka sake mata kafin ku sadu da su alhalin kun gaya musu sadakin da da ku ba su kun ayyana musu da ku ba su rabi ka aure ta kace sadaki dubu hamsin kafin ka sake ta ka sake ta kafin ka sadu da ka sake ta kan kutare sai ka bata dubu ashirin da biyar saboda ka dan bata mata suna an za ce dai ta taba yin aure an taba daura aurenta kaga mai an zo auren ta ita ba ba zaura ba ba budurwa ba suna riga an daura aurenta to ka dan bata mata ka dan rage mata farashi to sai ka bata rabin sadaki wajibin ka ne Allah ta'ala ce sai dai idan matan sun yafe illa an yi afuna kamar idan zawarawa ne kenan sai zaka ce sai ta yi fushi ta ce a ah, je ka rike sadakin ka bana son kokobo kenan na yafe maka kenan sai ta yafe ko kuma da daɗin rai mata ce ta yafe kawai idan ba zawara ce ko kuma wanda kulla auren yake hannunsa ya yafe idan wato budurwa ce shi ya zama waliyin ta sai ya fi ne babanta amma su malayan sun ce allazi bi yadi uqdatun nikah huwa zawj ne miji a can an ce sai dai in matan sun yafe na kuwa ce sai dai mijin ne yafe ya ce haɗa dubu hamsin din gaba ɗaya ke rike na bar miki to saboda haka ya ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko wanda kulla auren yake hannunsa ya yafe wannan lafzi ne mujmal in ana misali na mujmal a usul fiqh wannan ake kawo wato abinda zaka kasa ganewa ake nufi wai wali ake nufi a nan ko kuwa miji don to kulla aure yana hannunsu in ba wali akwai aure in ba miji akwai aure babu to kaga ayan za ta iya daukan kowa ne wasu ka ce wali ne amma idan budurwa ce tunda aka ce illa an yakuna zawarori ake nufi wasu suka ce a miji ne ake nufi tun da can ba an ambaci mata nan kuma ya zama miji mana to ayan za ta iya ɗaukan duka ma'anonin guda biyu so da haka in mijin ya yafe shi kenan ya yafu idan baban budurwa ya yafe ya yafu dama ita tana ƙarƙashin babanta ne wadiyinta ne wadiyinta saboda haka in an yafe ya yi. ubangiji ta lace wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir ku yafe din shi yafi kusa da tsoron Allah ka yafe mata ka bar mata duka sadakin ko ita ta ce ta yafe ba ta so ba sai ka ba ta komai ba. kaga don Allah ta yi tsoron Allah ne ya sa ta yi kar ku manta falalar da ke tsakaninku wato kamar ku yi rike-rike wajen yafewan don wanda ya yabe ne mai falalan kenan Allah yana sanye da abin da kuke aikata Abdullah bin Abbas ya fassara aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun al alwali idza kana mahjuba shine wali idan yarinyar ta kasance abun sa ta kuma ita ce wato ainihin budurwa ita ce budurwa saboda ka uba yana da damar ya yafe sadakin yarsa idan ba a tare da ita ba amma an tare da ita ai kenan sadaki ya tabbata yace walil wasiyyi sulhu amman qad hajar yajuzu illa ma ghamnin aw darar walil wasiyyi sulhu wasi yana da daman yayi sulhu amman qad hajar daga wanda wato ainihin yayi wa takunkumi kaman marayu da suke karkashin sa ke, ko su sahuhai wasu wawaye da suke karkashin sa na ƴaƴansa ko abin nan na inda aka yi masa wasici wanda sun fita daga maraici to yana da daman ya yi sulhu a haƙƙinsu yake ya juzu ya halatta illa ma a gamni sai dai idan akwai dukan hanci a sulhun bai da daman ya yi don shi ba uba ba ne ko zarar ko kuma akwai cutarwa bi yi ba bi zai yi wasiyi shine idan ce zo mutuwa ce na bar maka ce ka kula da yaron nan na ko yarinyar nan ta ma daga a can mun ce baba shi kaɗai ne yake iya yafe rabin sadakin budurwa kenan banda wasiyi ba zai iya ma to amma na ana maganar marayun da suke karkashin sa na wani abu daban wanda ba sadaki ba anan yana da daman idan suna bin wani haƙƙi da kace to su karɓi akuya a maimakon kuɗin ko rago ko gida ko fili to wasu yana da daman ya ce to za a karba matuƙar ba abu ji hancin marayun da suke suke karkashin sa shi ta ce illa ma a gamni sai dai tare da duka hanci wanda ba a yadda ba au zarar ko ya zama da su cutu dukan hanci kamar a ce bashin su dubu ɗari uku ne sai ya karbi abin da bai wuce dubu ɗari ba ko ɗari da sai an bugi hancin su ai to wannan kan bai zai ba za a yadda ma domin wasi ai ba kaman uba ba ne ko za a ɗan tume shi kanan don mu zai ce don ba ƴaƴansa ba ne in ƴaƴansa ne ba zai yadda ba haka mutane za su faɗa su banda dukan hanci ba za ka yi zama abin da ko da kimansa bai kai ɗari bisa ɗari ba kaɗan ne zai gaza ko kuma ya zama ya kai kiman bashin da suke bi ko haƙin da suke bi kafin ya karba ko kuma ya zama akwai barar akwai cutarwa nan ma ba za a yi dama kaman yana eh, marayun da suke karkashinsa ko wani maraya ina bin wani bashin dubu ashirin shikenan sai sai a ce to ayi sulhu shi bai da kuɗi amma yana da ɗanyen tumatur za a sako su daga maiduguri a kawo su yola kaga na akwai hadari a ciki sai da su rube a hanya kafin a zo sun rube kaga an yi me an yi asaransu kaga akwai barar domin ya zo bai zai kimansa yadda ake bukata ba idan tumatur in dama ya kusan rubewa ko makamancin wai ko ni gida ne wanda ya kusa rushewa kaga zai rushe ko abu makamancin haka to da haka in dai akwai tunanin za a cutu to ba za a yadda da ga ainihin wannan sulhun ba ga shi ainihin wasi ba za a yadda da shi ba duk abin da zai ɓaci kafin ya zo kasuwa to ba zai yadda ya sulhu da shi ba ko abin da zai iya rushewa ko zai zama damuwa ko zai zama rike wuya in abin da ake son a kai da shi ne ƙarshen ta za a yi a ba mu ne wanda yake sayuwa ba to nan ba zai sulhu da shi ba yace wala yajuzu naqdu sulhin ubrima wa in tarabaya wa jabran ulzima والتركات وينقض الواقع في in إن آدم منكر إلى الإكرار ولا يجوز نقض sulhin. baya halatta a warware sulhu ubrima da aka kulla wa in ko da sun yarjejeniya inda an kulla sulhun ba za a warware shi ba wa jabran ulzima an ta musu jabran dole su ci gaba da wannan sulhu din amma na nufin sulhun da aka yi shi a bisa inkari mutum ne ya ce kana bin sa dubu ashirin yace ce sam shi bai da ba ko baka da shaida sai ce tun da ka matsa ka karbi buhun masara imansa dubu sha biyar sai ka karba to daga ba ba za a warware wannan ba don idan an warware za a yi zuwa ga husuma ne za a za zuwa ga shari'a to dama ya sulhu an yi shi don kar a yi shari'a ne tun da riga an kulla shi a nan to ba warwarewa ko da ko dukkaninsu sun yarjejeniya akan a warware ba za a warware ba sulhu ya riga ya ya kullu saboda in an warware za a koma wa fada ne za a koma fada amma in dama a bisa ikirari aka yi to ya halatta misali ina bin ka dubu ashirin ke eh, lalle tabbas kana bi na dubu ashirin ba ni kwana ce to ba dubu ashirin amma ka karɓi buhun masara sai ka zama ta wuce dubu sha biyar ba sai ka karɓa to daga ba za ku iya warwarewa amma da yardan ku duka biyu wane ni na ganin gara ka karbi kudin ka gaban masara masaran ina bukata ta ni ma na fi bukatan kuɗin ba ni ga da yarjejeniya hukal kenan wannan ya halatta amma in ɗaya ya yarda ɗaya bai yarda ba bai halatta ba shi wanda ya bada masara ce yana so a da masa da masaransa shi ko wanda ya karba masaran yake so ina ba ai riga an gama kullama to ba dama a warware ko kuma wanda ya bada masara kuɗi yake so wannan kuma duk dai in dai ba a yi ittifaki duka biyu da yardansu ba to ba za a warware wannan sulhun ba amma in an su sun yarda gaba ɗaya za a warware domin a can mun ce sulhu kaman ciniki ne kaman ciniki ne yanzu idan na zo na sai bo masaranka dubu ashirin ka ba ni masara na baka kuɗi sai daga baka zo kace ka fasa sai na ga dama ka ba ni mun rabu wannan ya tafi yanzu ka dawo kace wai kana buƙatan kamar yin da kuɗin da kuɗi na in ba ka buhunka sai ce a'a in ban yadda ba za ma aurore ko ni da na siyan sai yanzu in ce na fasa ka bani kuɗi na nan ma sai ka ga dama wannan shi ake cewa ikala to haka wannan sulhun ai kaman siye ne bashi da nake binka ne na sai wani abu a wurinka da shi ka bani wani abu ka kaman siye ne to bara mu warware shi ba sai a bisa yarjejeniya sulhu dama cinikin da yarjejeniya aka yi sulhu ma haka ba rikici cikin sa ya riga tabbatar da haƙƙin to ba za a rore shi ba sai da yardan mu amma in mun yarda duka ya halatta saboda mai ikala ta halatta a ciniki menene ikala shine fasa ciniki in duka mun yarda na fi gidanka miliyan goma daga bane na dama na gajari na na ɗauka zan zo ne ta shan wahala sai zo na roƙe ka to Allah ka taimaka min ka mayar min da kuɗi na in ba ka gidanka sai ka ce ka yarda shi kenan don a bisa yarjejeniya ne in ba ka yarda ba kuma duk kotun duniya da zan je ba za a mayar maka da kuɗin ka ba sai dai ka kai da sayar sayarwa wani ko da shekara nawa zai kan a saya amma in na yarda ya halatta kuma idan na yarda akwai lada ma idan kai ciniki kai na dama me yasa ka saya ko ka sayar kai na dama me yasa ka sayar misali kai ka sai da gidan miliyan goma sai daga ba kuma kai tunanin miliyan goma ne in na karɓe ta ma kake ta zanyi kuma ina da yara zan zo ina ta tangare gare a gidajen haya shikenan ko ne zai ban shawara sai in cewa ne na yi nadama don Allah kai hakuri ga miliyan goma ka ka bani ka mayar min gidana in ka ce in ka yadda shikenan in baka yadda ba ba zai yi ba in ka yadda kuma za ka samu lada saboda manzala sama ya ce man aqala najiman bai'atahu aqala Allah asratahu yawm al-qiyamah duk wanda ya zobe wa wanda ya nadama cikin sa ka nemi ko ko fasa cinikin yayi nadama ya ka zai cutu sai yarda don ka taimake shi ka fasa cinikin to Allah ta'ala zai kankare maka zunubanka ka ranar alkiyama za ya fi maka laifukan ka ranar alkiyama kaga abu ne mai falala mustahabbi ne to sulhu ma haka ne in dai bisa ikirari ne ka yadda ina bin kan ka bani wani abu daga baya mun yarjejeniya mu fasa sulhun ka bani haƙi na shikenan ba ni matsala zan da shi da ciniki babu bambanci shi zama kace duk abin da ya halatta a ciniki ya halatta ya halatta a sulhu ya halatta a sulhu so da haka duk wanda yayi da'awa akan wani yana bin sa wani haƙi sai wancan yayi inkari sai yi sulhu da shi akan wani abu to ba a warware wannan abun idan an riga an kulla shi domin dama rikici ne a kansa shi kuma tun da rikici ne in an warware kuma ya sake da rikici don ba shaidu ya yi inkari kai kuma ba ka da abun nan ba ka da shaida saboda haka kenan wannan kuma izuwa ga izuwa kuma izuwa ga fada ne sannan ya ce baiti na gaba shine wa yunqadhu alwaqi'u fil inkari in ada adamun ilal ilal iqrari wa yunqadhu alwaqi'u ana warware sulhun da ya afku fil inkari wajen inkari ina bin ka dubu ɗari ke eh, a baka bina domin sulhu sai muka yi na baka abun dubu hamsin ko saba'in to wannan sulhu ana iya warware shi amma in ada munkirun in wanda ya inkari nan ya koma ilal iqrari zuwa ga iqrari ya yadda cewa lalle dubu ɗari yake bin sa to yanzu sai a me sai a koma zuwa ga dubu ɗari ya karɓi haƙƙinsa cikakke kai da awan wani kana bin sa dubu ɗari sai ce a ba ka bin sa sai kai sulhu ka karɓi abin da bai wuce dubu sittin ba daga baya kuma sai ka zo ka ce a ai wayo na maka ai ni na san kana bi na dubu dubu ɗarin amma in na ce kana bi na sai ka ka ce sai ɗarin zan baka sai sa ce baka bi na ba shi yanzu ka karbi abin dubu sittin ba to ka da dama ka ce to ban yadda ba tunda ya yi ikirari ya bani cikakken haƙƙina cikakken haƙƙina kaga ya kuma zuwa ga ikirari kenan dama ai rashin rashin yadda ina bin kan ne shi yasa ne yadda da sulhun don kar a biyu babu amma tun yanzu ƙayyada za mu dawo sai ka kawo shaidu ya yi ikirarin cewa kana bin sa wannan haƙin sai a baka cikakken haƙinka ko kuma da ya ce baya bin ka haƙi aka ce ka kawo shaida a gaban alƙali ka ko baka da shi ina bin ka dubu ɗari a bi bina sai ce to kawo shaida sun da ya inkari sai ka baka da shaida ko shaidunka suna can wani wuri sai daga baya bayan kun yi sulhu an dan baka abin da aka baka da shi wanda kake husuma da shi sai wasu shaidu suka kullo suka ce ai ka manta ne alaji muna nan ka sayar masa da kayanka na dubu ɗari bashi ko ka bashi ran dubu ɗari to da ka muje za mu maka sulhu kenan sai a je a masa sulhu sai a je a je a masa abin nan muje za mu maka shaida sai su je su masa shaida kenan yanzu sai a da a bashi a bashi haƙƙinsa cikakke idan yana so ba za ka dama akwai shaidu bai san da su ba tunda bai san da su ba yanzu suka bayyana za a ba shi zaɓi ka yadda da sulhun da aka yi ka je ka riƙe wancan abun a maimakon kuɗinka ko kuma yanzu kana son a baka haƙƙinka cikakke tun da kana da kana da ainihin shaidu a warware wancan sulhun ya ce yana son a warware za a warware a bashi haƙƙinsa sai dama rashin shaidu ne bai san da su ba ne sai daga baya sai daga baya san da su kenan kaga idan mutum ya maka inkari kai sulhu da shi idan baka da shaidu ba za a sake warware wannan sulhun ba in kuma kana da shaidu ko shi ya ikirari ya ce ya yadda daga baya ko ka samo shaidu to za a warware wannan sulhu din in kana so ka baka haƙƙinka cikakke Adama dama rashin hujja ne ya sa ka yadda da ya sa ka yadda da abun nan ne ya sa ka yadda da sulhu ɗin tun da yanzu ka samu hujja shi magana ta kare ba ka hakinka yadda ya kamata ya ce Rikatu ma ta kunu sulhu ma ilmi miqdarin laha ya sihu Rikatu tarika shine abun da mutum ya bari bayan ya rasu ana ce masa tarika shine rukuni na uku na gado akwai al shi shine al akwai alwaris akwai at wanda ya mutu da wanda zai gadon da kuma abin da aka bari idan mutum ya mutu ko da yana da magada idan bai bar wani abu da za a gada ba za a yi gado ba gado in ko yana bar wani abu in ba da magadi shi ma babu gado in kuma bai mutu ba ba za a gade shi ba to at jam'u tarika shine al almalul mawruf dukiyar da za a gada da shi sai ce mata kono sulhu abu ne da sulhu yakan kasance a cikinsa abu ne da sulhu yakan kasance a ciki ma ilmin idarin laha idan an san gwargwadonta da siku yana inganta wato kamar a ce mutum ne ya rasu ya bar kuɗi ya bar kadarori ya bar abun nan buhunan abinci su wasu filaye wasu gidaje ne ko daban-daban ya bari ya halatta a yi sulhu menene sulhu shi ne wane a ce to shi a bashi ɓangare kaza a fi da shi misali a ce ‘ya'ya ne da mata mutum ya bar gida kuma ya bar kuɗi ikinan sai a ce to wani a bata matan nan a bata ɓangaren kuɗi ta tafi ta gida sai zama na na yaya ya halatta yi wannan wannan sulhu din idan an san gurgudun abun da ya bari an ya bar miliyan kaza ko dubu kaza ga kuma kadaran da ya bari shi gina sai a bata kuɗin ita ko da farwa 'ya'ya gidan ya halatta kuma ko da abin da aka bata bai kai kiman abin da za ta gada ba tun da sulhu ne aka ce su sun fi samun mewa da su gida aka ba su misali gidan inda za a kasa hadda gidan rabon da za ta samu ya fi haka sai ta ce to a bata kawai abu kaza a sallame ta da shi ya halatta to amma aka ce ma ilmi bi qidarin laha in an san gurgudun dukiyan kaga in ba sani ba kam za ta yi aka zo aka bata wani abu ta dauka abun da wuce miliyon hamsin ba ta ka bata dubu ɗari biyar ta tafi abin nan aka bata misali Eh, dubu abin nan miliyon shida ko goma miliyon shida afuwan ko miliyon biyar daga waye ta gane fa dukiyan ta kai miliyon ɗari uku ka za ta ce ba ta yadda ba ko da haka da ta yi tamanin dukiyan kaɗan ne ta karɓi kaɗan yanzu kuma sai ta gano mai yawa ne shi sa dole a san gurgudon dukiyan in an san gurgudon ta aka yi sulhu ai ala basiratin ta yi sulhu ɗin? ko nawa aka ba ta ma ta yadda ta yadda wannan ko ba sai mace ta ba ko wani mutum daban misali yanzu kai baban ku ya rasu kana da kanni ko yayu amma kai mawadaci ne su kuma talakawa ne sai ka ce kai ku bani abu kaza kawai ku je ku riba sauran ka san abun da aka baka nan bai kai haƙin gaban sai suka yadda shikenan don in ka ga dama za ka cewa ka yafe ma na yafe gadon gaba ɗaya a abin nan waje a raba na yafe wannan kuma ya halatta kuma ba sai an zo wai an riba an san ne kiman gadon ka kafin ka yafe ba don wasu suna suna ganin wai dole sai an riba wai a misali mutum ne ya mutu ya bar ɗansa da babansa da mahaifiyarsa sun kadai shikenan da aka zo riban gado uba ya ce ya yafe uwa ma ta ce ta yafe duk a hada a barwa ɗan kawai a hada a barwa a barwa ɗan kaga ba bukatan wani wani rabiya kamar mamaci ne in ana bin sa bashi kana bin mamaci bashi wanda ya rasu za ka yi cewa na yafe masa ba kamar yadda suke cewa wai sai ka kawo ne wai sai magadan sun kawo sai ka ce ka yafe amma ba ka yi cewa ka yafe ba wai faɗa in ba su da shi fato ya za su yi su kawo su za ka ce ka yafe shi kenan kuma ko baka gaya magadan ba ma in ka yafe a zuciyanka ta yabo. in sun zo su yi magana ka ta na ya riga na yafe na ni haƙin da ake bi ko zo su gaya maka Babanmu ya rubuta yana bin ka kaza na fi ya ku. to bare idan ka ɗauki wani abu na gado ka bar wani abu ka haka ana iya yin sulhu a babin gado na yi misali a darasin da suka gabata ko darasin da ya gabata misali yanzu a ce ku biyu ne baban ku ya bar ya bar gidaje guda biyu ɗaya a dogire ɗaya a karewa amma na dogire na fi na karewa tsada sau ka zauna ku kai sulu ka ce kai ka rike na dogire ni kuma rike na karewa shi ke nai ko da tazaran su ya kai miliyan goma ko ɗari ba kun yarjejeniya ba kun yafe wa juna ne shi ke nan kai ka rike kaza ni in rike kaza ko kai ka gaji kuɗin nan ka bar mini gidan nan ko zan bar maka gidan nan ni zan gaji kuɗi shi ke nan ba wani iskali a ciki don ana yin sulhu a rabon gado amma idan ya zamana ba a yarda ba to dole a raba daidai wa daida kowa a bashi haƙƙinsa idan gidajen kiman su ɗaya ne da na dogire da na karewa kiman su ɗaya kowanne miliyon ɗari ɗari amma kuma kowa sai ce shi wancan yake so kowa ce na dogire yake so nan sai a zo a yi ƙuri'a kawai sai a zo a yi ƙuri'a a rubuta dogire karewa duk wanda ka ɗauka kawai shine gidanka Allah ne ya reba ya baka <laughs> a rullube takardar kawai ka je ka ɗauka ne ƙuri'an da za a yi so da ka ana yin ƙuri'a lokacin da aka samu tazahu to lul qur'atu fi tazahu inda al-muhami so da ka ana yin abun nan ƙuri'a lokacin da wato ainihin abu ya lullube ba a san wani ne minal huquqi aw tazahumi ko kuma a samu cincirin na haƙoƙa wannan ya ƙi da wannan kuma duk ima abun da ne shi kenan sai sai yi ƙuriya so galibi da bongado in yayi yawa to dole akwai sulhu a cikin sa duk ko gidaje ɗari ka bari sai ka samu wani shi gida ka aiki so shi na bangare kaza ko da kiman su ɗaya ne sai ce kai kai hakuri ka bar wani wancan ko kuma ka dauki wani ai kiman su ɗaya ne in wancan ya fi darajar fili to wannan kuma ya fi yawan ɗakuna misali to sai kaga in sulhu bai shiga ba to sai kaga an samu an samu rikici har ana zuwa har ana zuwa kotu ولا يجوز الصلح باقتسام ما في ذمة وإن أقر الغرم والزرع قبل ذروه والثمر ma dama muqqan fi ru'usi shajari wala ya yajuzu sulhu baya halatta ay sulhu bi iqtisali da riba ma fi zimmatin abin da ke cikin wayaye na bashi wa in aqarra al-ghurama ko da wanda ake bin bashin sun yadda ana bin idan mutum ya mutu sai zama ya bar basu suka akan jama'a to ba halatta zo a ce bashi ma a zo a riba shi yana bin wane miliyan ɗaya wane dubu ɗari biyar wane miliyan biyu wane miliyan uku sai a zo a haɗa in za a haɗa in za a riba gadon sai a haɗa hadda basussukan da yake bi din sai a zo a riba sai a ce to kai miliyan ɗayanka dama alaji yana bin wani miliyan ɗaya ka karɓa can kai mai dubu ɗari biyar ka karɓa wajen wani ana bin sa bashi kai mai miliyan uku ka karɓa wajen wani wani shirme ne yi in wani bai biya ba fa kai a wani matsayi kake bai da shi bai da halin biya kaga ka cutu wannan shi ya karfi kuɗin sa yana tawalwala sai kuma kana nan kana bin bashi kana fama da shari'a to musulunci ba zai yadda da wannan ba ba sulhu akan wannan ba yi so da haka idan mutum ya mutu za a riba gadonsa lalla bashi kaje shi a gefe kaje shi a gefe bashi da ba zan ma kilo shi za a biya shi a riba abin da yake kasa kowa a bashi haƙinsa idan wani ya ka miliyan ɗaya ita ma sai a riba ta wani ya ka dubu ɗari biyar a riba wani miliyan biyu miliyan uku a riba kaga ta shiga hannu kenan so da haka kenan bashi da wanda za ku gada kuna tarayya a cikinsa komin yawansa komin kaɗan nesa ba za a riba shi a ce kai ka bi wani ba kai ka je ka karɓa wurin wani a in bai bayar ba fa in bai da shi fa dole a saurara masa kuma kuma yana da sheke bayarwa ba an saka sun gullan kotu ba nawa za ka biya lauya kaga sun wulla ta same ka dole za ka cutu iya abin da ke ƙasa shi za a riba ba shi kuma a ɗan jira a ɗan jira tukun ai idan mai hali ne duk wanda ya mutu an san ana buƙatan bashinsa wasu za su daddawo da shi yayi ana da iya wanda suka da shi a riba gado wanda ya zo ya bada uzuri ya ce wallahi ba ni da shi a ɗan tsaka ne kafa sai a jira shi amma ba za a riba wannan kuɗin ba don ba su da tabbas amma mu zakka ne duk bashin da baka da tabbas za a dama da shi za ka fitar masa da zakka ne ai ba da garanti ne ba da tabbas ne wannan akwai garari a ciki shi yasa ba za a yi ma garar garari shine majhulul aqiba abun da karshen sa ba a san me gararin sa ba shi kuma sulhu mun ce kaman ciniki ne manzo sama na ha anil garari hadisin Abu Huraira hadisin ah, Imam Muslim naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il garari manzo la ya hana cinikin tsakuwa da cinikin garari wato shine abun da a ƙarshe baka a dai zama ba to ina bin wane ba shi a ƙarshe ban sani ba zai biya ko ba zai biya ba gaba ɗaya zai biya ni miliyan uku nan ko zai dinga bani dubu ashirin dubu hamsin yana gama biya kuɗi na ƙara yana gama lalacewa shi kuma an biya shi miliyan biyu ya ja sai fili har ya gina gida kaga akwai cutarwa a nan tun da a ciniki ma garari ne to anan ma ba a yadda ba ba a sulhu abun da ya shafi wato ainihin abin da ake bin bashi na gado sai dai ajiya wazzar'i qabla zarwihi wa samari wazzar'i haka nan ba a riba amfanin gona masara gero dawa wake qabla zarwihi kafin a shace shi wato kafin a buke shi kenan za a ce ko ya zama tsaba ba a ribawa domin idan aka zo aka duba gonan nan aka ce kai an yanka maka daga nan yin nan an yi wannan kuwa daga nan yin nan shine haƙƙinsa ya ga zo aka girbe aka aka aka abun nan aka buge sai wannan ya hada buhu goma wannan ko ya hada buhu hudu kaga an cuce shi ba za a tabbatar ba sai an gama shacewa shi ba a yadda wasamari ‘ya'yan itatuwa haka kamar dibino inabi da sauransu su ma ba a riba su ma dama mubkan matukan suna wanze fi ru'usi shagari akan itacin shi ma ba za a zuwa ce to kai ka ɗauki itace ƴaƴan itatuwan bishiyan kaza da kaza ga bishiya uku naka wannan bishiya uku wannan sai an zo an an abu ne ga wannan ya ɗora buhu biyu wannan ko buhu ɗaya ko rabin buhu ma ba za a yi dama sai dai a cire idan amfanin gona masara gero dama wake a ɗura shi a buhu a shace shi a sussuke a tura abu a san buhu nawa ne sai a riba su ma ya itatuwa su lemo da sauransu a ciro su a gani kwando nawa ne ko ƙwariya nawa ne sai a zo a riba la zarara wala dirara kowa ya san nasa in an riba haka akwai girari majahulul aqiba ne ba a san naka ya dai zama ba ba a san ya dai zama zume yawa ne ko kaɗan ne wallahu alam babu wanda yanda kai tamanin kila ba haka za ka samu ko ka samu fiye da haka sai dan wanka ya ga cuce shi to ba ba ba ba a yin haka manzara sama ya hana bai'ul gharar cinikin garari haka nan sulhun garari ma an hana an hana ai sulhu na garari to haka dole sai an shace shi a zo a auna shi da ma'auni na shari'a ko buhu buhu ko kwano kwano ko sikeli sikeli kilo kilo a zo a auna shi ko a bashi haƙin sa daidai wa daida wala bi qa'im min al-wurrasi lil-ayn fil kali wal-mirasi wala li wala bi qa'in haka nan ba a yin sulhu da bayarwa min alwurrasi daga magada lil'aini ga wani abu ayyananne filkali'i abun da ya shafi bashin da matar mamacinsu take bi walmirasi da gado shi shine abin da mu'akharu sadaq sadakin da ake bin bashi shine alkali'u anan duk da cewa alkali'u bashi duka ana ce masa alkali kamar yadda ya zo hadisi wala juzul kali'u bil kali wanda ya tafi fikin an ce alkali'u suna nufin as-sadaqul mu'akhkhar kamar sadakin da a ce an kasa shi biyu an ba da rabi kuɗi a hannu rabi kuma ya zama ya zama bashi ko duka ya zama bashi kamar yadda har yanzu wasu kasashen suna sadaki bashi suna sadaki bashi eh, mu anan yana da wuya sai dai mutum ya je nemo bashi ya yi sadaki amma za a ce jama'an ɗaura auren ta sadaki dubu ashirin bashi ajalan ba na kadan ba yaushe ka taba zuwa wannan auren yana da wuya ni na taba zuwa guda ɗaya a Kano <laughs> shine kawai misali na ga maka duk wuya. sai dai mutum ya aro bashi ya aro kuɗin sadakin ya zo ya zo ya biya biji ta can sau za shi aure ya watsa ya bar ya bar wawa da bashi sai ka jiki bashi kai aure an ba aure ya zama bashi kai shi ba yana da wuya to amma wasu kasashen ana yi wasu kasashen dole ne ma dole ne eh, yanzu kaman kasar Jordan dole sai kai ba bashi doka ne na kasan doka ne sai an bi ka ko da za ka bayar kuɗi a hannu duka ba za a yadda ba akwai dinari dubu uku wannan dole su zama bashi a wurinka kuma miliyoyin kuɗi ne kuɗi ne sosai da haka sai a ce ana bin ka bashin su su za ka zo ka ba da ko dinari dubu ɗaya dubu uku nan za a ce bashi ne kuma a kotu za a taura wurin kuma ko da ka ce ga bashin yanzu ba za a yi da ba kun san me dalili domin a ɗaure ka da amaryan idan ka idan ka biya in ka gama biyan bashin ka gama biyan sadakin suna ganin kaman saki da zai maka wuya ba suna dama ba ta da haƙƙi a kanka in ta ma wa galagalaga sai ka ce ka sake ta to amma idan ka zo sakanta ka tina fa za ka biya dubu ukun nan to sai ka yi tsika abun nan sai ka fasa kuma dubu ukun fa ba kai saka biya su ba bayan auren ma su wannan dubu ukun ana biyan su ne idan an mutu ko an yi saki ba za ka ja na wadata yanzu bari in biya ki sadakin ki ba ba dama sai dai in ka sake ta ka biya ta ko kuma in ka mutu a ɗauka cikin abin da ka bari a bata saboda ka riƙe ta da kyau eh idan ta ɓata maka rai ka ce za ka sake ta hita miƙa maka hannu ke na so ba ka iya ba <laughs> yanzu da wani zai je safa mana dinari dubu uku na samin ɗari bakwai da hamsin so dubu uku na wani naira ɗari bakwai da hamsin so dubu uku kaga kaga yawan sadakin to miliyan biyu da dubu ɗari biyu da hamsin tana talaka ka zo haka sakin matar ka ta miƙa ma eh za ka manta takarda to ba ni sadaki na miliyan biyu da dubu ɗari biyu <laughs> ka ga ka fasa kuma kana sakin ta za ta tafi kotu sai ka biya ta wannan kuɗi dole ka bata in ba ka da shi a sa maka duk wata a cikin albashinka ga abin da ɗan na tafi ne kawai za a bar maka kana takure na cin abinci kawai duk wata ga abin da zaka bar duk wata a takure to shi zaka ƙara auren ma shi zaka sake auren wata mata sai ka biya wannan sadakin kuma ko kafin auren ya mutu ko ka ce zaka biya ba za a yadda ba doka ne na kasa sai dai mutuwa kai ko ka sake ta wannan shine ku kenan mu'akhkharu sadaq lakin da aka jinkirta wanda ba za a bada shi lokacin daurin aure ba sai daga sai daga baya to kaga anan ana ana maganan ya mutu ne ya bar mata kuma tana bin sa sadaki to sai aka ce to yanzu bari a baki wata kadara wannan kadaran ita ce sadakinki kuma ita ce gadonki fil kali wal mirasi wannan abun da ga mota nan shine sadakinki da kike bin bashi kuma shine gadonki haka ce ba yadda ba ha ta yanzu ba a san nawa ne gadon kan ba dole a je a sai da motan dai sai a zo a biya da sadakinta dinari dubu hukunta, sannan sai a zo kuma gado kuma ya ga dama a yi sulhu a cikin sa in za ta karbi abin da jikin kai haƙƙinta ba ma wannan kenan ta san ta karba amma ba za zuwa mata kuɗin goro da sadakinta ba saboda akwai mai garabi a ciki idan ta fi da wannan abun ya zama bai biya abun da take bi ba bai biya abun da take bi ba sai ta yi tsammanin abun zai kai kaza kuma bai kai kaza ba to ba za a yi haka ba ba za a haɗa mata ba wa haithu la aina wala daina wala kali a saga ma min irsin buzila ko buddila ne buzila ko ko buddila duk da ka faɗa ne wa haithu la aina duk lokacin da ba tsaban kuɗi za a riba gado ba tsaban kuɗi wala daina babu bashi ba ba abinsa bashi bari a ce a sai da kadara kaza a biya bashi shi mamacin wala kaliya kuma matarsa ba ta bin sa bashin sadaki shine alkali ragowar sadakinta to saga ya halatta ma buddila abinda aka canya min irsi na daga gado ko ma buzila abinda aka ba min irsi na gado dama ba ta bin wani sadaki da mun ce suna bin sadaki ne sai a ba ta wani abu shine sadaki da gado gaba ɗaya ba yadda ba yanzu ba ta bin sadaki ba ta bi yanzu idan aka ɗauki wani abu aka ba ta a maimakon gadon ta ta yadda da shi shikenan yayi ya halatta domin wannan sulhu ne kuma ya halatta a gado a yi sulhu ba sai an baka haƙin ka ɗari bisa ɗari ba in ji ka yadda da abin da bai kai haƙin ba shi kenan in ka ce ma ka yafe ka yafe babu wani iskali ba ba wani matsala a ciki sai ce wa in ya fudma sulhu fihi yutlabu lam yajzi illa ma qadin yajibu وجائز تحلل في مدعي ولم تكن بينة للمدعي wasuhu fil khali'i haisu halla بالصرف في العين لزوج حله و... وإن يفت مصله فيه يطلب idan abin da ake neman yin sulhu a cikinsa ya kubuce wa in ya wa in idan masulhu abin da ake neman sulhu a cikinsa ya ya kubuce to lam bai halatta wato a yi sulhun ba illa ma kwabdin yajib sai dai tare da karɓan abin da aka yi sulhu ɗin wanda wanda ya waje ba kamar a ce mutum yana bin ka ainihin abin da buhun masara haƙƙinsa ne ko kafa kwace masa ne ko wani abu kenan sai zama na lokacin da za a yi sulhu babu wannan abu babu wannan wannan buhun ko sai aka ce to a baka dubu biyar maimakon wannan buhun ko dubu goma ba sulhu ba ne to shi kenan wannan ba za a yadda ba dole sai ya in yanzu yanzu za a baka saboda mai saboda idan ba haka ba ya zama fasku daini biddain ya zama bata bashi da bashi mun yi misalin sa a can baya kuma inda a ciniki baya halatta haka na abin da ya shafi sulhu sulhu baya halatta kamar misali kana bin sa bawa bawan sa ya mutu yanzu ba kuɗi za ka ba shi ba to shi kenan idan za ka biya shi da dubu hamsin ka ba shi dubu hamsin yanzu idan an ce kuma sai nan gaba za a bayar ya zama fasho daini haka nan idan abinci ne an riga ya halaka an cinye shi da makamancin wannan so da ba za a yadda da wannan ba mun ce malamai sai jima'i a kan cikin bashi da bashi haramun ne wala juzu dainu bidai wa ja'izun tahallulun fi maddu'i wa jaizun ya halatta tahallulun mutum ya warware fi maddu'i cikin abin da aka yi da'awa walan taqum bayyinatun lil mudda'i ya zama babu shaidu ga wanda ya yi da'awa din babu shaidu ga wanda ya da'awa ya halatta ka warware wato rantsuwan da za ka yi da yin sulhu misalin wannan idan mutum ya kai karanka yana bin ka dubu goma sai ka ce ka shaidu sai ce ba da shaidu ai kaga za a ce karanti? sai ka ce a'a ba abinka ka san ba abinka kuma ku shakka ba ka yi ka san ba abinka sai a ce kawo shaida shi kuma yake ce bai samu shaida ba ka yanzu za a sa karanti ne sai tafiyanka to kai kuma sai ka ga gaskiya ba za ka rantse ba ba da kana shakka ba ne amma dai ba ka rantse ba saboda rantsuwa abu ne wanda yake mara kyau sai ka ce to yanzu tunda ka dage ka ce kana bi na to ka karbi akuyan nan tawa maimakon dubu goman ka sai ya karba ya halatta nan kaman ka fanshi rantsuwan da zaka yi ka fanshi rantsuwan da rantsuwan da zaka yi saboda wani ko yana da gaskiya ba zai yi rantse ba saboda hadarin rantsuwa saboda hadarin rantsuwa sai za su kace to ya halatta ya fanshi wannan rantsuwan da wani abu wanda zai bawa wanda da yana bin sa haƙi ne ma'anan waja'izun tahallulun fi maddu'i tahallul ne kukuta fi maddu'i cikin abin da aka da'awan sa wato kukuta daga rantsuwa wa lam taqum bayyinatul mudda'i shi wanda ya da'awan bai da shaidu inda yana da shaidu kan dole ka bara ai to bai da shaidu rantsewa ka yi to kai kuma baka son rantsewa saboda ka sai ce ka bada wani abu maimakon rantsewa to amma fa akwai ma'anar suka ce bai halatta ba suka ce to idan ka zo ka bada wani abu wani ka dauka kanki an ce ka rantse ka ce za ka ba wasu su tume ka da me rashin gaskiya sannan ka zo ka tozartar da dukiyanka ka abun nan ka zo ka ɓata dukiyanka ka ba da wani abu kuma sannan ka zo ka sa wani ya ci haramun don azzalumi ne ka sa shi kuma ya ci suka ce bai halatta ka ba da wani abu don kai rantsuwa ba in dai kana da tabbacin cewa kana da gaskiya ko kana da tabbacin kana da gaskiya kai afuwa dama in baka da tabbacin kai kaga dama ka san kana abun nan eh, yana bin ka haƙi amma mafi yawan malamai suka ce ya halatta kuma wannan shi fi inganci inda suka ce zai kaskantar nan sai suka ce a ah, izza zai samu ni na tabbata baka bi na haƙi amma tun da ka ce eh zan baka ɗin ka je kai da Allah sai ka ɗauka ka bashi wannan ba izza ne ba dubu goma ba ne? ba zan rantse ba ga dubu goma je ka cike na akwai izza a ciki ba ni ba wani ba wani kaskanci a ciki kuma ka so zarkar da dukiyanka ba don ka kare mutuncin ka da me da dukiyanka shi kuma da ya je ya ce haramun Allah ya kama shi da wannan ai ba ka kace ce ba yana so ya cutar da kai ne yana so ya zalunce ka ne sai ka tura masa aniyan sai je zalunci kansa ba kai ka zalunce shi ba ka ce kace ne ka ce ka ce dole ya karba to ba ka da wani laifi idan kai haka ba matsala ba ne والصلح في الكالئ حيث هلا بصرف العين لزوج هلا والصلح صلح في الكالئ وجم وتصداكي نباشي حيث هلا إن دي لوكا تبدين ياي to a yi shi bi da canji fil'a'ini cikin kuɗi halla ya halatta da zaujin ga miji kamar dama da dinari ne za a biya sai biya da dirhami misali kayi sadaki naira dubu ashirin to sai ku yi sulhu ka dala ɗari misali shi ke nan ba ni iskali ko ka yi da naira a biya da sefa ko a biya da dala ko a biya da riyal wannan babu matsala amma bashin ya zama abin nan in an yi sarfu in ana yin canjin kuma a bayar shi ne halladin kenan lokacin biyan bashin ya yayi kuna yin canjin kuma bashi domin in ba haka ba ya zama canji da canji an yi canji kuma an samu jinkiri ya zama riban nasi'a za ta shiga ciki masara abin nan eh, kina bi na eh, naira ne ko to ga riyal ko kuma ga sefa ko ga ainihin dala kudin amerika wannan ya halatta amma ka bayar take ya halatta shi ma sulhu ne maimakon naira ta karfi dala sulhu ne shi ma amma ya zama take an ba da kuɗi bakar jinkiri an yi jinkiri a shiga ta shiga cikin sakamai da maka bayani akan abin da ya shafi riba wannan ƙarshe wannan babin kenan sai babin aure za zamu shiga gaba wa sallallahu wa sallama baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh